أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين أما بعد يوم مسلمي هنا قدم أمك لسلم أن أنت مسلمتي لتيوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sarki wanne yake gagar misali da ya hada mu a wannan shiri wannan fili na mai albarka da muke zance kan hukunce-hukuncen nan na addinin musulunci eh, na ji mu yi zance a kan tsari da musulunci ya yi madan adam yana cikin wannan tsari da musulunci ya yi madan adam shine hukunce-hukuncen nan na addini abinda da ya daganci fikiyo yana cikin hukunce-hukuncen nan na addini fikiyo akwai wajibai wannan wajibai yana cikin wannan wajibobin sallah ina ji sallah shine babban wajibi da yake ubangijin allah subhanahu wa ta'ala ya faranta mabawa idan kuwa sha'anin ya zama haka babu shakka ya kamata mu san sallah mu san abin da ya kamata mu yi kafin mu yi sallah mu san hukunce-hukunce na sallah baki daya ina ji idan mu da dawo za mu yi zance game da mas'aloli da suka danganci sallah mun yi mu kasa wayannan mas'aloli zuwa gida uku shine na farko abin da. mutum za ka kaddamar kafin ka shiga sallah kafin mai sallah ya yi sallah abin da ya kamata ya kaddamar sa'an nan na biyu abin da mai danganci ita sallan da kanta ko yake tare da sallah da kanta ya yi waton aikoki da yake mai ayyuka da suke mai a cikin sallan ake aikata ta tare da sallah mai ake suke tare. sa'an nan lamari na uku ko matsala ta uku shine abin da ke bata sallah ko ababen da ke bata sallah idan muka zo za mu yi zance a bisa abin da ake kaddamarwa gabanin sallah idan za mu shirya wannan lamura da farko mun yi mu yi zance kame ga batun sarki sai sa wannan shirin namu kan batun ɗahara za mu yi zance sa'an nan abin da ya kamata a kula da shi a tabbatar da cewa sarkakakke ne gabanin sallah shine mai tuffan da mai sallah zai sa sa'an nan da bagiran da zai saya ya sallah sa'an nan da kibla da lokacin sallah da kiran sallah da ta da ikama wayannan lamurra ana aikata su ne gabanin sallah to idan za mu yi zance cikin abin da ake gabatar da su gabanin sallah shi ne kamar batun sarki tahara ba shakka cewa addinin musulunci ya kula da mutum ya sarkake kansa hal addinin musulunci yana listaftawa cikin abin da yake alama ne na imani shine mai Eh, yin sarki mutum ya zama mai sabta sabta yana cikin mai alamomin nan na imani kuma sabta abin da ya danganci mai na jikin mutum ko bagiran da mutum yake rayuwa duka musulunci ya ladabta mutum ya zama na wurin wayannan lamura duka mai suna da mai sabta akan haka musulunci mai ya kira dukkan mu'mini bali ya sa cikin alamomin mu'mini shine mai sabta ta wannan sabta ko sarki ko tahara ya kasu kashe biyu shine wanne yake mai zahiri da wanne yake mai batini sarki wanne yake mai zahiri ko tahara wanne yake zahiri shine mai kamar mutum mai ya wanke jikinsa ta tufofinsa ya zama na abin da zai ci da abin da zai sha sun kubuta gabar mai najasa wannan ababai duka zahiri ne na eh, sabta da tsahara bayan haka akwai tsahara wanne yake mai batini shine mai wayansu ayyukan da mai dan adam ko musulmi yake aikatawa kamar alwalla kamar wankan janaba kamar taimama wayannan duka ababe ne da suke mai batini ba zahiri ba bayan haka idan ya kasance tahara ya kashi biyu zahiri da batini yana cikin wannan batinin alwalla to mu fara zance kan alwalla mu gani ya ya kamata musulmi ka yi alwalla wa hususan akan mai mazhaban nan na alayen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanne yake su bai saba ma zaccen kakansu manzan Allah da zancen Allah tabaraka wa ta'ala akan haka ba shakka cewa masallaci kafin ya yi sallah ya kamata mai ya yi alwallah kuma wannan alwalla ibada ne mai girma a wani sashin wazifan bawa ba alwalla ba ne sarki ne eh, wanka ne zai yi yani shine wankan janaba alwalla mun san sashi daga jiki ake wankewa a shafa kuma wani sashi daban amma ta wankan janaba ana yin ta ne mai dukkan mai jiki ake wankewa baki daya idan masallaci ko wanne yake son ya yi wata ibada wannan ibada da yake sharatinta shine mutum mai yana da sarki idan bai samu ruwan yin alwalla ba ko wankan janaba ba to lokacin wazifan shi shine mai yaita taimama wayannan duka za mu zo mu bayyana su ya zai yi alwalla ya zai yi taimama ya zai yi wankan janaba da farko ayyukan da bawa zai yi ko masallaci zai yi a cikin alwalla shine zai wanke wayansu sashi daga gabobinsa kuma ya shafi wayansu sashi a gabobinsa ina ji inda mutum zai wanke a cikin alwalla shine zai wanke huskansa da hannunsa guda biyu hagu da dama sa'annan nan inda zai shafa shine zai shafa kansa da kafafuwansa guda biyu a wanke huska kuwa idan mutum za ka wanke huskanka cikin alwalla za ka wanke ne tun masiran gashinka shine a nan mutum za ka wanke ya zama na mai wannan shine sau da za ka wanke sa'an nan fari kuma daga nan zuwa nan yani izan mutum ka bude hannunka haka inna ya kai wannan to inna za ka wanke kenan a cikin mai alwallah amma an so ka wanke wani sashi da yake mai ya fita wannan gaba zuwa wannan mikidari da muka fada saboda mai ka samu yakini duk inna aka ce ka wanke ya samu shiga haka izon ka zo ka wanke hannu daga wannan gaba za ka wanke zuwa mai zuwa wannan yasun to an so ka wanke mai bayan wannan gaban kaɗan saboda mai ka samu yakini wannan gaba mirfaƙain sun shiga mai a cikin alwallanka sa'an nan izon ka zo shafan kai kamar yadda ƙwar'ani ya fada famsahu bi ru'usikum ka shafi sashi daga kanka yani ko gaban nan ka shafa haka ya isa ya isar sa'an nan bayan haka sai mutum mai ya shafi kafansa zai shafa kafansa wannan kafa da zai shafa zai shafa daga mai saman yasun kafan ne zuwa ga mai akubban wannan kafa to na ji wannan su ne aikin da wanda zai alwala zai aikata a cikin mai alwallansa shine zai shafi bagire guda biyu ya kuma wanke bagire guda biyu bayan haka akwai su zantuttuka da ya kamata mu yi saboda eh, dan uwa da zai alwalla ya yi kokari ya kiyaye su kamar inda muka yi zance lokacin da mutum za ka wanke huskanka huskanka wajibi ne ihtiyati ne na wajibi haka kuma me eh, hannunka da za ka wanke za ka soma ne daga sama za ka wanke huskanka me zuwa gefen wannan gemu naka yani ba za ka wanke daga kasa zuwa sama ba a daga sama za ka fara zuwa kasa haka kuma lokacin da za ka wanke hannunka za ka fara ne daga sama zuwa kasa ba za ka fara daga kasa zuwa mai sama kamar yadda wayansu yan uwayenmu musulmai suke aikatawa na ji wannan alwalla shi ne aka samo shi a gun alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma su wayannan mutanen gidan su suka san abin da aka saukar makakansu salawatullahi wa alaihi lokacin da mutum za ka shafi za ka yi shafa a kanka idan ya kasance mutum yana da gashi da yawa a kansa shi ya zama wani gashin ya siro ya yi ɗewa a kan goshinsa hal ya wuce goshin ta lokacin ba ka mai ka shafi wannan gashin shi ka shafi mai gashi da yake mai yana kan goshin naka haka kuma ba dole ba ne mutum ka yi shafa halka ka ce shi ka shafa mai eh, tafin kanka ko mu ce fata na kai a'a kare idan ka shafa gashin da ke kai ya isar maka haka kuma ba dole ba ne mutum ka wanke cikin hanci ko baki ko lebo naka ko ido bagiren da yake lokacin da ka rufe idonka yani wurin ba ga wannan bagiren ba dole ne wanke su ba amma izan mutum kana son ka samu yake ne cewa dukkan bagiran da ake so ka wanke cikin alwalla ka wanke to sai ka wanke wannan wurarakin saboda ka samu yakini cewa mai inna ake so ruwa ya kai duka ruwa ya kai idan muka dawo a cikin wanke wannan gabobin da ake wankewa kaman huska da hannu a mazhabin ahlul bait salamullahi alaihim ko mu ce bi ta'birin dak a makarantar alil bait salamullahi alaihim wankewa na farko wajibi ne wankewa da mutum za ka yi na farko huskanka da hannunka wajibi ne wankewa na biyu ya inganta yani ba laifi idan mutum ka wanke wankewa na biyu amma wankewa na uku haramun ne saboda shi a makarantar nan na alilbait in imma ka wanke so daya ko ka wanke so biyu amma na uku haramun ne idan muka ce wanke gabobi ya kamata a lura ba cewa kawai ka zuba ruwa akan gabobin naka ba a ka zuba ruwa sa'an nan ka cucu da wannan gabobin ka wanke sa'an nan cewa izan ka wanke so ɗaya da niyan alwalla ta wannan ya isar maka amma wankewa na uku kamar da me muka yi zance haramun ne akan haka mutum so nawa kowane martaba za ka zuba ruwa a kan gabobin naka izan wannan ruwan bai samu dukkan gabobin inda ya kamata ya samu ba masalan ya samu rabin hannu to ina ji wannan ba ta cewa wankewa na farko kenan saboda shi ko nawa za ka zuba wannan ba na farko ba ne balle ka ce zubawa na biyu ka zuba na biyu kenan saboda shi na uku ya zama haramun a'a shi ka zuba ruwa ya samu dukkan gabobin lokacin ne in ka zuba na biyu na uku to ya zama haramun mun ce wanke gabobi hasso uku haramun ne wani lokacin kasancewan shi haramun yana kai kuma ya zama ne mai alwallon mutum ya bata shine lokacin da me za ka wanke wankewa na ukun wato wankewa na uku kaman ka sa sabon ruwa kenan da wannan sabon ruwan za ka shafe me za ka shafa kanka da kafanka walhal kamar yadda za mu zo mu yi bayani bai kamata ka sake ruwa lokacin da za ka shafi kanka me da kafanka ba a wannan jiha a wannan huska alwallanka ya bata bayan kame ka aikata haramu alwalla kuma me ya bata ina ji a sabon saduwanmu za mu yi zance a kan mashu haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu